yadda kuma Allah sai Allah ya so wato biyayya ga Annabi sallallahu alaihi sallam tana sa soyayya daga abin nan daga Allah zuwa ga mutum hadi da aya al-karima sama samma ayatul muhabba wannan aya mai daraja ana ce mata ayatul muhabba dan kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaskiya kuka kuna son Allah to wattabi'uni ku zo ku bi ya yabo kuma Allah sai Allah ya so kun wannan aya ta nuna wato soyayya ta Allah ta gaskiya shine shine yin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake fa Allah so na gaskiya to zaka yake shi mabiyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam talaba da talabi wasu magabata sun ci, yadda a kawamin Allah wasu mutane sun yi da cewa su masoyan Allah su ba Allah ayatul mahabba sai Allah ya saukar da wannan aya wato ayatul muhabba aya ta soyayya da sun kace su masoya Allah suke sai Allah ya saukar da wannan aya wato aya soyayya wanda in dai da gaskiya ne suna so mai to sai su wannan aya wala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa alamatu al abdi li rabbih jama'a alama wadda ka nuna mutum yana son Allah ubangiji ne alama wadda ka nuna mutum yana son Allah kowa ya ce ba wa rasuli shi ne mutum ya zama biyayya ga manzo na sallallahu alaihi wasallam abubuwan duk da kuke gudanarwa ku yi kokari ku yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam don abubuwan da kuke yi ku yi kokari ku yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a alama amma abubuwan da ake yau abubuwan da muke yau muna Allah amma kuma duk ayyukanmu duk ayyukanmu suna sabawa abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bisa gare su to wannan ba sa Allah ne na gaskiya ba kun gani ku diba yadda kuke gudanar da bikin aure rana asabar ku diba yadda kuke gudanarwa wayanda ka yi rana alhamis wannan yadda kuke gudanar da bikin auren nan hakika ba alama ce ta son annabi ban don annabi bai haka nan bai ce ayi ba kuma babu wani mutumin kirki da ya ce ayi wa kuka yin nan yadda kuke bida aure shi ma alama ba ta nuna son annabi tsakaninku da annabi ba ta nuna haka nan ba yadda kuka bida aure tsakani da Allah ko shedan bai taba haɗe haka nan ba kame yanzu ko shedan ibilisu bai taba haɗe haka nan ba kame yanzu kuma dukan da yawan ku banda yara kam manyan ku duk sun san wanda annabi ya bida aure sun san wanda ya nemi Aisha radiyallahu anha sun san wanda ya nemi kaulatu radiyallahu anha sun san wanda ya nemi sauran mata ne ita kan Khadija ita abin ma magana Khadija ko lokacin jahiliya bai da ba domin a abin nan Abu Dalib da ya ce bid'a cewa ɗaya an ka yi ya hudu ba ya hudu ba ubanta shi ma ya hudu ba shi kenan an ka daura aure ko ɗari bai ba su ba kowa bai ba komi ba da ita da an kai lokacin jahiliya to amma kuna ta gudanar da abubuwan ko da kun ga ma manyan ku sun sa abin da gaskiya yara ko sun tashi sun iske manya bisa a sun ada ita a gaskiya sai sun kaji amma manyan ku sun sa abin da gaskiya sunna to in dai da gaskiya mutum kai yana son annabi yana son Allah to din annabi a bincika sunna annabi a gane yadda annabi ke gudanar da abubuwa a rika gudanarwa haka nan to shine alamar son Allah subhanahu wataala fa alamatu Mahabbati abdi rabbi alamar bawa yana son ubangiji ne ko ittiba'u rasuli shine yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa samaratu hadha al-ittiba shi ko abinda za a biya fa'ida wannan biyayya da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azza wa jalla da abdihi shine shi ko Allah da ya ga ka bi annabi shi ko sai ya kama son ka wa hunaka alamatun ukhra li mahabbati al da rabbi anan wurin kuma akwai wata alama ta daban wadda ka nuna bawa yana son Allah ubangiji ne qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim Allah madaukakin sarki ya ce cikin littafi ne al-karim ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani ku sani duk wanda ya ja da baya ga addini ne ya koma ba ridda wato koma a baya bayan mutum ya shigo gaba to duk wanda ya ridda ga addini nai fa sauba ya ci lahu bi qaumin hakika Allah zai zo da wasu mutane madadinai su mutanen nan ya sabbuhum Allah yana son su wa yusabbunahu suna son Allah menene alamar mutanen azillati ne ya yace mutane na masu tawadi ga ƴan uwansu mu'minai a izzatin ala kafiri mutane na wa'anda ba su ɗauka walakanci ga kahirai ya jahidu na fi sabilillah mutane na wa'anda ka jihadi saboda Allah wala ya kaho na laumata la'imin ba su jin tsoron mai zargi yadda aka ce wannan magana Allah ta ba su koma gehe ce to mala adiba maslahar jama'a ai su in kace kai tsaye kai wannan gaskiya jama'a ba su yarda da kai to mutanen da ka son Allah ba su yi cewa su kai abin Allah Allah bi shi ya halicci mutane ga Allah ga matsalan Allah ba abin maslaha kowa amma ga matsalan mutane ana bin abin da Allah ya ce amma in Allah ya ce ba abin abin da wani ya ce to kun ji yadda wata alama kuma ta son Allah wa qad zakara Allah fi hadhihi al-ayati haqiqa Allah ya ambata cikin wannan aya arba'a alama ce alamomi guda hudu alama habbatul abdi lahu akan alama wadda ta nuna bawa yana son Allah al'ula alama ta farko annar muhibbin lalle masoya Allah na gaskiya azillatin alam na masu tausayi na ga yan uwansu mu'minai ay rahama a masu tausayi mushfiqina alaihim suna tausayin yan uwansu mu'minai Allah ya gafarta ma yan izala farko Allah ya haskaka su cikin kaburburan marigayansu. wayanda sun ka rage Allah ya sa kyakkyawan karshe Allah ya shirya yan izala yanzu dan yanzu izakkai ɗaya na aka yi izaka ya daina Allah ya gafarta mana a saniya alama ta biyu a izzatin alal kafiri masu tsanantawa ne ga mutane kahirai ko alama ba su bai matsala kahiri wato masu tsanantawa ne akan mutane kahirai ai ashidda wa alaihim masu tsanantawa ne ga mutane kahirai alama su ta biyu kenan kama kala kama kala ta'ala ashidda'u kamar wanda Allah yake ashidda'u masu tsanantawa suke Allah kafir Allah ku ashidda'u alal kufai masu tsanantawa ga kahirai ruhama ubaina amma tsakanin sa tausayi gare su kun ga yan izala farko sun bambanta da yanzu yanzu in ka ga iyaya ta yawa tsakanin ɗan izala da izala amma tsakanin ɗan izala da kahiri sai ka ga babu babu jayayya kwarai inda duk kan ji suka ta yawa dan uwa ne na ya suka kwari Allah ya gafarta muna. al alamatu salisa alama ta uku al jihadu fi sabilillah yan jihadi saboda Allah bin nafs mutun yayi da kai ne wal yadi shi da hannu ne wal lisani shi da harshe ne wal mali shi da dukiya ce wa zalika tahqiqu da'awal janna wannan shine haƙiƙanin da'awa ta aljanna kun gani idan kuka dibi yan izala farko za su fita jihadi da kansu ba su aike kowa ba duk inda za ana jihadin ga da annabi ya ce wa jahilun jihadin kabira za su iya tashi da daddare yau da daddare gobe za a yi wa'azi su kwana suna tahiya da daddare da sahi sau ne suna tahiya zuwa isha'i su kai wurin wa'azi ba a ba kowa ko ɗai in ka ce can ko ruwan sha ba a ba su kowa da ruwa ne cikin bayan mota ko ruwan sha ba a ba su in an ka ce gidan da ba a wa'azi kun ga sun tafi da kansu da hannuwansu da harshensu da dukiyarsu sun ka biya kuɗin mota ba kyauta an ka su ba wazalika ta haƙiƙu da'awar janna wannan shine tabbatar da dawa janna sabanin nan yanzu idan ka sawa aji koko ka ce yan izala ku shirya sheto a kawo motar ƙungiya tashi mota don Allah an ka bashi amma ba ta aikin Allah in ka ga ya hau ta wata harka ta za ana ta duniya amma a kawo mota ƙungiya dare ya ba ta taiba wani jiya ba ku ce wajen wa'azi ba to ƙungiya ba ta kawo mota ba ya Allah ina motar ka kai ka saita halan ba Allah ya baka kuɗi aiki mi kai ka saita ba kokarin ka na addini Allah ya buɗa ma wata hanya ka samu kuɗi ka sayi ba amma ka ce ba aikin Allah da ya kun ga sabani yan izalar da su ka zuwa da kansu da abincinsu da abincinsu su ta yi muku wa'azi saboda Allah ba don kowa ba su Allah ya gafarta mana Allah ka kyauta ce imaninmu imaninmu na dore Allah ka dawo mana da shi kuma ka yi mana kari. Al'alamatun rabi'a alama ta soyayya a ta alamar son Allah ta hudu la ta akuzahun fillahi annahum la ta akuzahun fillahi da layi. Ga magana Allah in dai an ka ce Allah ya ce to zargin mai zargi ba ta riƙon su babu wani wanda zai zo ya ce musu habawa ne ai kun san yanzu bai yiwa a ce a ce abin nan sunna kawai ta dole sai an gani abin su zargin mai zargi bin shawarsu sai can kai tawuli da wani su abin ɗin suka jira su ji Allah ya ce manzon Allah ya ce kana ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce lamma kasura mudda'una lil mahabba lokacin da masu da'awa suna cewa suna son Allah sun kai yawa masu cewa suna son Allah lokacin da sun kai yawa ga sunan da yawa kowa dai suna son Allah kowa dai suna son Allah to dole ibu bai mata bayyana ta ala sihhatu da'awa sai an ka neme su cewa su kawo shaida ga ingancin da'awar su suna son Allah me ya shaida su wanda ta nuna suna son Allah walau yuda annasu bi da'awahum da ana ba mutane idan sun yi ƙara ladda abin nan alkhaliyu harkata shaji wato da rago ya yi da'awa ga yajin abin nan zarumi ya ce kaya nena da rago ya dibi mai ƙarfi ya ce rigar nan tashi tauta to saboda irin wannan sai an kace to kwacci yana son Allah ya kawo shaida fatanahu al-mudda'un masu dawa suna son Allah sai sun kakkasu fi da wajen shaida wannan ya kawo shaida kwarai wancan ya kawo wanda ba a karba wakila sai Allah ya ce la tuqbalu hadhihi da'awa illa bi bayyinati wannan wa kuce kuna son Allah ba a karba wannan da'awa sai kun kawo shaida qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kace inda gaskiya kuka yi kuna son Allah ku to ku bi abubuwan da za ku yi ku bincike sunna annabi sunna ta ce to wannan alama ke da ita shi da kuna son annabi fa ta'akhara khalqu kulluhum da Allah ya kawo wannan aya yace su kawo shaida sai dukkan halittu sun ka jayi don ba su da shaida dukkan sun ka jayi wa sabata atba'ul habibi mabiyan masoyi sallallahu alaihi wasallam sai sun ka tabbata wayanda su suna nan biye da shi fi afa'a ya ayyuka ne wa da ɗabi'u ne wa bu sai aka neme su bi adalati bayyana bi taskiyatin an ka ce to su kawo abin nan adalcin shaida su da tsarkakewa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im sai ga sun kawo wannan shaidar suna jihadi saboda Allah ba su tsoron zargin mai zargi suna jihadi saboda Allah ba su tsoron zargin mai zargi to kun gani dai guda ɗaya na nemo ku misali matsala a wurin ku kuɗi ba ku gani abubuwan da kuke gudanarwa ni dai aka sani na ko iblisu bai yi su ba lokacin da na fara wa'azi ba wai can ba sadda ma na fara wa'azi shekara arba'in da biyar zuwa yanzu daga nan zuwa shekara arba'in da biyar to ko iblisu ban ji labarin ya yi irin bikin aure irin wadda kuka ba ban ji ya yi labarin da aure irin wadda kuka ba ko ibilisu ban ji labari ba kuma ban karanta ba to kun ga akwai buƙatar ku gyara inda da gaskiya ku kai kuna son Allah kuna son manzo ne cewa in mutum bai bid'a ba a bashi aure ƙarya na kai da kace in mutum bai bid'a ba a bashi aure wabba ka aure ubanka na yi bid'a ka kawo inda yi bid'a nan da kake to wani na bashi aure Allah na yasa an ka bashi to ko kai shi na sa a baka Bai uban ka dai ya kasu ko kai in ka bishi yana son ka ko kai in ka bishi yana son ka saboda haka kada ku sake ce mana wai yanzu ba a yi uban ka ya ishe ka misali uwan nan taka dai aure ta bai al'ada ga kai ba shi dai ya ishe ka misali saboda haka wannan al'adu na wayanda kun ka sa gaban ku saboda sha'awar ku to shi na Allah yake in dai kun kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaskiya kuka san Allah to wani ku zo ku bi ni ku bincika ku ga yadda annabi ya auri wayannan mata nashi da nan ambata muku duk ku bincika ku gani akwai matan da aura waɗanga biyu kaulatu kan ya tai gidan ubanta da kai ne ya bide ta bai aika kowa ba ubanta ya shiga gida ya magana da dace tana so an ka daura mai aure ya taso ya yi gida da abinci Aisha ya bide ta ya je ce ma Abubakar ka hidda kowa a ɗakin nan naka magana garan yace babu kowa sai Aisha ya ce ka haishe ta nufi magana gare ni ya ce ke ta suke cikin gida ta shiga ta cikin gida annabi ya shiga da ta aure abubakar ya daura mai aure da ita bayan su duk mai yawa waɗanda ya aura bai gane su ba ummu salma ya aure ta bai yi magana da ita ba amma saura duka haulata ya kasawa wadda ta bido mai wadda ta bido ta bidan mai Aisha tabbide mai haulatu, to ita ma wannan kaulatun wadda tabbide mai waɗanga mata biyu ita yake aika da mata ya ce ban su mata mai sifa kaza ban son mai sifa kaza mai sifa kaza ne kaso gidan wani an ce akwai yarinya mai sifa kaza ki take gani in tana da wannan sifa in bide ta ga ubanta to haka nan na kuka aure ku to ku yi gyara abu guda na ɗaya na ambata in na ambaci abubuwa da yawa za ku rufin saki sunna to ku gyara ya ku jama'a ku gyara Allah ya gafarta mana Allah ya kyautace aqidan mu ya kyautace imanin mu yace falamma arahu azamatu abinda na mushara wato Allah kuma ya ce wata ala da yace a kawo shaida fata akara akatarul muhibbi mai yawan masoya sai sun ka jayi can harko da yace in ya buna Allah fattabi'uni sai kowa ya jayi sai mabiyan manzon Allah ga ayyuka ne sun ka tsaya sai ya koma cewa a masoya Allah yujahiduna fi sabilillah wala khafuna laumata la'i waɗanga kashi gudan da sun ka taho fata akara akasarun muhibbina mai yawan sai sun ka jayi ba su iya jihadi wa qamal mujahidun masu jihadi sun ka tayu faƙila lahun an ka ce musu wa inna nuhusal na wa amwalahum to hada da rayuwa ta masoyan Allah na gaskiya da dukiyarsu su masoyan Allah na gaskiya laisa lahun don su ba ta su ba dukiyarsu ba ta su ba ta Allah ce fa hallumu ila bai'atin ku taso mu ku yi mubai'a inna Allah hashara mina mu'minina anfusahum lalle Allah ya sayi kawunan mu'mine gare su wa amalahum ya sayi dukiyarsu yanzu ba ta su ba shi ya sayi ya sai rayuwarsu ya sai dukiyarsu abinda zai biya bai anna janna aljanna aljanna zai biya to falamma arafu azamatul mushara lokacin da suka gane girma abinda aka sayi wa badala samani sun ka gane falala kuɗin wa jalalatuhu wa jalalatu man jara ala abinna ala yadayhi abinna aqad tabayi sun ka gane wanda kullin kasuwancin ga ya kullu gare sun ka gane girma ne arahu sai suka gane kadar sila kayan gada an ka sai dukiyarsu da rayuwarsu sun gane girmanta wa anna laha shanan lalle dukiya da rayuwa suna da sha'ani babba fara'awa min adamira gabni sai sun kaga yana cikin girman kwaruwa an bi uha da gairi su sai da dukiyar ga wani wanda ba Allah ba su sai da rayuwar ga wani wanda ba Allah ba da samanin bakasin da kuɗi dan kaɗan wa aka duma a hu bai atur ruwani sai sun ka kulla mubaya ta Allah mun yarda bitaradi Allah mun yarda dukiyar mu za mu azata inda kaci rayuwar mu za mu yi abin da kaci min gairi subuta khiyarin ba tare da wani zabi tabbatar da wani zabi ba wa qalu wallahi la naqiluka wa la nasabiluka suka ce wallahi ba mu maka ikala ba mu neman kai mana ikala mun tabbatar da ciniki walamma tammala aqadu wa sallimu wa sallimu albai'a almubi'a lokacin da ciniki ya kamala suka mika abinda aka sayi kila lawan sai aka ce musu ma sarar abinda ma sarar nubusukum wa amwaliku ya ya yaya ku ta kasance abinda muz sarar nubusukum tun lokacin da ah, ku ta kasance wa amwaliku da kun kula na gare mu radannaha alaikum ai mun mai suwa muku ita aw faru ma kanat fiye da yadda take canza wa ad'afa wa ad'afuha ma'an tare da kuma linki linki wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi zaton waɗanda an ka kashi wajen jihadi bi sabilillahi sun mutu bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a suna can da rai wajen ubangijinsu ana ciyar da su Farhi na bima atahumullahu min fadali suna cikin farin ciki ga abin da Allah ya ba su na falalatai idza gurisa shajarata idza garata shajaratul mahabba to idza muhabba fil idan an dasa iccin soyayya cikin zuciya wasu qiyat bima'il ikhlasi an ka shayar da shi da ruwan ikhlasi wa mutaba'atul habibi da ruwan biyayya ga masoyi annabi sallallahu alaihi wasallam asmara anwa astimari wannan icce za ta iya nau'i daban-daban wa atat ukulaha za ta bada abincinta hinin kowane lokaci bi izinin rabbi ya da izinin ubangijinta ha sabitun asalinta tabbatacce na fi fi qararin a cikin matabbatar zuciya wa far'aha muttasilun rehin ta kuma yana mai saduwa bi sidratin muntaha da magare tukiyawa to sama kenan la yazalu sa'ilu muhibbi sa'idan aikin masoyan annabi masoyan Allah da gaske aiki ne bai gushe gushewa sa'idan ila habibihi yana hawa zuwa ga masoyi ne Allah kenan la ya yahjubuhu dunahu shay'un babu abin da ka tare aiki ne zuwa ga Allah ilaihi ya kalimu wa ɗayyibu eh, kalimu ya ɗayyibu wajen Allah kalmomi masu kyau suke hawa wal amalu sale da kuma aiki mai kyau duka wani Allah suke hawa idan dai sun cika wa'annan sharuɗan da muka ambata wa min alamati mahabbatil abdi li rabbih aidan kuma daga cikin alamomi waɗanda ka nuna bawa yana son Allah ubangiji ne kuma an yuhibba al abdu liqa'a rabbih azza wa jalla bawa ya rika son gamuwa da Allah azza wa jalla fa innahu la yatasawwaru an yuhibba al qalbu mahbuban bai yiwa a suranta zuciya a ce tana son masoyi wa yuhibbu liqa'ahu wa mushahadatahu yana son haduwa da shi yana son halatta gare sannan kuma a ce ga inda za a bi a sadu da masoyin kuma ya ci bibi wa qala an sallallahu alaihi wa sallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda ka son gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a duk wanda ka kyamar gamuwa da Allah Allah zai kyamar gamuwa da shi wal muhibbu sadiq masoyi na gaskiya Yarkuru mahbubahu da'ima ko yaushe yana tuna masoyi ne wal bai ladhi bainahuma lil liqa yana tuna alƙawarin sa na haduwa da shi da masoyin nan wala yansa maw'idil liqa habibihi baya mancewa da alƙawarin da yana haduwa da masoyi ne wama min maw'idin wa huwa wama huwa maw'idil liqa to menene lokacin haduwar da Allah wani alƙawari da an kai lokacin haduwa da Allah hunaka mau'idani ana akwai alƙawari biyu na haɗuwa da Allah al-awwal al-maut na farko mutuwa idan ka mutu kana haɗuwa da Allah wasani na biyu yawmal qiyama ranar qiyama kwakkai ranar qiyama yana haɗuwa da Allah wasalisu al-liqa'u fil janna wan nazaru ila wajhi rabbi Haɗuwa cikin aljanna da kallo zuwa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar kun ga bayan Allah muminai kenan saboda haka kullum suna ta ayyukan Allah har mutuwa ta iske su bayan Allah muminai kenan kullum suna ta tunanin ayyukan alheri kamin zuwa ranar kiyama bayan Allah mutanen kirki suna kokwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala dalilin samu wannan shiya almasira haɗuwa Allah da mutane almasira muka ce to wannan bari mu samu shiyan mu almasira tunda Allah ya haɗu da mutane almasira masoya don cikin aljanna na an kai ga haduwa to ya ku jama'a in dai da gaskiya kuka san Allah ku dibi wa'annan sharuɗa da mai littafi ka faɗa idan wal mautu huwa mawqidu al-awwal kenan mutuwa ita ce alƙawari na farko na haduwar bawa da Allah wa alamu anna ahadakum lan yara rabbahu hatta yamuta hadisan sahihun ku sani ɗayan ku bai ganin Allah sai ya mutu ba mai ganin Allah sai ya mutu to ganin Allah ni'ima ce wadda ta yi aljanna daɗi ni'ima ce wadda ta yi aljanna daɗi ita abin nan abin nan ganin Allah subhanahu wata'ala walaysa ma'ana hadha anna al-abd yatamanna al-maut wannan kun ba ba nuna yake ba yayi guna Allah ya kashe shi ba la'anna tamanna al-maut manhiyun anna don kai guna Allah ya kashe ka hadisi ya hana wannan lakin al-murad anna al-maut idha nazala bil-abd salih sai dai ana mini mutuwa idan ta sauka gabawa na kwarai a habba na zulahu sai ya so saukarta li'annahu sayubdi bihi ila liqa'illahi don mutuwa za ta kai shi ga haduwa da Allah wama uidda lahu min as wa an na'i da abinda an kai mai tanadi na lada da ni'imomi wa yakunu bi qurbi sai ya zama kusa da ubangiji ne in ya shiga aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir innal muttaqina lalle masu takawa fi jannati za a sa cikin aljanna wani harin da koramu fi maqadi sidiqin wurin zama na gaskiya inda malikin muqtadir wajen Allah mai mulki mai karhi saboda haka duk wanda ya mutu wajen Allah to wanda ya mutu da aiki na kwarai to zai zama zai zama ya kusanci Allah subhanahu wataala yuridu an yakuna inda rabbihi wato yana yi ya kasance wajen ubangiji ne wa an yasila ilayhi min al'adar, sannan tausayin Allah ya sadu gare shi wal in'am ni'imar Allah ta sadu gare shi mauti bayan mutuwa min Allah ma yasil abin da zai sadu gare shi daga Allah fadalan amma ya lahu min al-jaza'il azim kari ga abin da zai zamo gare shi na babban sakamako bil janna cikin aljanna ولما علم الله عز وجل شوق عباده المحبين له Lokacin da Allah ya gane masoya ne suna ta bege sun matsu ba su sai sun ka haɗu da shi ba wal mudiina masu da'a da raba lahum mau'idan bainahu wa bainahu sai ya sa musu alƙawari tsakani ne da su wa huwal maut ya san suna son haɗuwa da shi ce to yi hankuri mutuwa za ta haɗa su da shi man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'ati duk wanda ya kasance yana kwaɗayin gamuwa da Allah alƙawarin Allah yana zuwa wa min alamati mahabbatil abdi li aidan cikin alamar da ka nuna bawa yana son ubangiji ne kuma an yi ana abdu bil khalwati ma Allah bawa idan yana dibe kewa da kadaita da Allah haka in ya hita bai da wani aiki waje sai ya shige gida ya ta wani aiki na Allah daga shi sai Allah sana ganawa alama ce ta nuna son Allah gare shi wa munajati shi ta ganawa da Allah yayi salati yayi salati yayi addu'a yayi istighfari yayi addu'a yayi tasbihi yayi tahmidi yayi qira'a qur'ani yayi addu'a wannan alama ta nuna mutumin nan yana son Allah son da yake ya haifa son da yake wa mutane bai tsaya hira ba ya ba ɗayan hira don ya haifa Allah bisa gare su ga ya ce ya da Allah ya riƙe ta zuwa ta ja wannan eh wannan eh wannan aika Allah wa qad nabi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabi ya ce hubbiba ilayya min min ad-dunya at nisa waji an sanya mini son wani abu hubbiba ilayya min ad-dunya cikin duniya abu biyu an ka same ni so ko abu uku adibu an sami ni son turare annabi bai son wari kada ka rura shiga cikin mutane kana wari suna kyamarka ana kyamarka in ka san Allah ya yi ka jikinka wari gare ka samu turare mai kamshi ku in haka na Allah ya ka dama kai haka na Allah ya ka don akwai wanda ya haka na wari suka koyo shi ba kazanta ta kasa su yi wari to ka bi turaren kwarai ka bi turaren kwarai kaka dole shiga cikin mutane suna tashi guda guda in ma ba mai wari kake ba kakka bari kazanta kazanta tuwahin ka su yi wari mutane na kyama haduwa da kai sannan wani sa ya ce kuma an sanya mini son aure waje ila qurrata ayni fi salat natsuwa idona an sanya ta cikin sallah babu inda nika jin samun natsuwa kamar cikin sallah shi yasa kun ga masoya manyan abokai ne saba annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga guyuwar su kama guyuwar raƙumi in ka ga guyuwar su kama guyuwar raƙumi sun yi burhani suna sallah har guyuwar duk bakinta da janta biya goge ta koma fariyar sallallahu alaihi wasallam haka dai masoya ne suke Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ya ƙara mana ibada ta da akhlasi ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makomanmu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 يقول الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله هذه الآية الكريمة تسمى آية تسمى آية المحبة قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فعلامة محبة العبد لربه هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم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 وقد ذكر الله في هذه الآية أربع علامات على محبة على محبة العبد له الأولى أن المحبين أذلة على المؤمنين أي رحماء مشفقين عليهم الثانية أي أذلة أعدة على الكافرين أي رحماء بينهم أي رحماء بينهم كما قال رحماء بينهم كما قال تعالى الشداء وعلى الكفار رحماء بينهم العلامة الثانية الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال وذلك تحقيق دعوة الجنة العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم قال الإمام ابن القيم لما كثر مدعون لمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة ولو يدعى الناس بدعوة بدعواهم لدعا على خلق لدعا آه، أبنا على خلي لدعا على خلي على آه، آه، خرقة الشديد وتتنوع أبنا وتتنوع المدعون وتنوع المدعون في الشهود وقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتأخر على خلق كلهم wa sabata atba'ul habibi fi afalihi wa aqwalihi wa akhlaqihi fadulibu bi adalatil bayyinati bi tazkiyatin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليس له فهلموا إلى بيعة فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فلما أربوا عظمة المشترى وبدل الثمن وجلالة من جرى على يديه أقد التبايع أره قدر السلعة أره قدر السلعة وأن لها شأنا فرأبنا qarrabin na fara'au min azamin gamni fara'au min azamil gamni an yabi'u haligaihi bi samanin bakhsin fa aqadu ma'ahu bai'atul ruwan bitaradi min ghairi subut khiyar wa qalu wallahi la kiloka wa la Falon ma, tamma al-aqdu wa salimu albai'a baia qila lahum muz saran wa amwalukum lana wa na ha. radannaha alaikum aw haruma kanat wa da'afaha ma'aha ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بها فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله إذا غرس الشجرة المحبة في القلب إذا غرس الشجرة المحبة في القلب وسقي بماء الإخلاص ومتابعة ومتابعة الحبيب أثمر أنواع الثمار وأتت أكلها كل حين بإذن ربها أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدر منتهى لا يزال سائل محب سائدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومن علامات محبة العبد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Mm-hmm. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن علامة محبة العبد لربه أيضا أن يحب العبد لقاء ربه عز وجل فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فالمحب الصادق فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائما والموعد الذي بينهما للقاء ولا ينسى موعد لقاء حبيبي وما هو موعد اللقاء وما هو موعد اللقاء وما هو موعد اللقاء هناك موعدان الأول الموت والثاني يوم القيامة والثالث اللقاء في الجنة والنظر إلى إلى وجه الرب إذا فالموت هو الموعد الأول للقاء للقاء مع الله وليس وليس معنى هذا أن الأرض يتمنى الموت وليس معنى هذا أن الأرض يتمنى يتمنى الموت لأن تمني الموت منهي عنه لكن المراد أن الموت إذا نزل بالأرض الصالح ahabba nuzulahu la'annahu sayubdi bihi ila liqa'illah wa ma u'idda lahu min as-sawab wan na'im wa yakunu bi qurbi rabbih innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir yuridu an yakuna inda rabbi wa an yasila ilayhi min al wal in'am ba'da al-mauti ba'da mauti min Allah ma yasilu fadalan amma yakunu lahu min al-jazaa'i al-'azim fi al-janna walamma 'alima Allahu 'azza wa jalla shawqa ibadihi al-muhibbin lahu والمطيعين ضرب لهم موعدا بينه وبينهم وهو الموت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت ومن علاماته محبة العبد لربه أن يأنس العبد بالخلوة مع الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكبر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين اللهم أذب الكبرة الذين يصدون عن سبيلك wa yukadibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'aka allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikma wa thabbithu ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa awzi'u an yuhudu ahadika alladhi وانصرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مسيرتنا اللهم آمنا في بلدنا وبلادنا اللهم آمنا في ولايتنا اللهم آمنا في جمهوريتنا اللهم آمنا وآمن المسلمين في كل مكان اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم